ku biyo ni wani coins mai suna ya ake bayarwa a cikin shi da fari za akan ɗinka za buɗe maka sai ka shiga kamar ka tabbata da wanda a ya kai kimanin dala ɗaya da nawa ya kai kimanin dala biyu da dubu goma sha takwas bacin haka sai kai click akan wannan bx ɗin da kai click kan bx sai ka kawo ka wannan pejin kamar haka akwai link da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda za ku ɗauko shi sai ku yi pasting ɗinsa a nan wajen sa shi da kun yi pasting ɗinsa sai ku danna wannan alamar ta satin sai ku danna wannan don ɗin a danna don zai kawo ku page na gaba kamar haka ya kawo wannan fejin wannan alamar ta logo na Binance Merchant idan na Ethereum ne a wajen to sai ku tabbata kun canza shi ya kuma ya Binance Merchant kamar haka kenan kuna gamawa sai ku click akan wannan claim airdrop din kun yi click akan airdrop din kamar da kuke gani gashi nan za a baku log in kimanin dubu ɗari takwas kamar takwas da ɗari takwas da tamanin takwas shi ne abin da za a bada na airdrop ɗin na shi wannan coin ko kuma token na login to sai ku click akan wannan claim airdrop ɗin sai ku danna shi kun danna shi ya kawo ku page na gaba kamar haka nan confirmatory page ne shi nan yana nuna muku cewa za a ɗauki network fee na kimanin 0.13 dala wanda shine za a ɗauka a matsayin ladan aikin da za a yi muku na wannan baku wannan tukas ana ɗauki ne na kasuwa ba na wancan ba wai kuɗin tukas ɗin ba ne inda tukas kyauta ne iya ɗauki in ku amince sai ku a kan wannan approve ɗin sai ku danna shi kamar haka ku danna shi kamar haka shi kenan zai mai da ku fejin farko na shi wannan website ɗin to kar ku damu kawai sai ku fita ku ƙara koma cikin trust wallet ɗinku kamar haka sai ku je wajen search da kun je wajen search sai ku rubuta login token da shi da ku rubuta wannan a token ɗin zai fito kamar haka kun ga gashi nan ba a kunna shi ba to sai ku danna shi domin ya kunnu kamar haka gashi nan da kuke gani yanzu nan ya kunnu inda ya kunnu sai ku click akan wannan login token ɗin da kun click akan shi to shi kenan zai buɗe muku kamar haka gashi nan za ku ga an ba ku shi wannan takan ɗin kimanin ƙwaya dubu ɗari takwas da tamanin takwas da ɗari takwas da tamanin takwas shi ne abin da za samu